ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim ‘Yar Najeriya kashi na goma sha uku. A da ya ɗauka sana'u kaɗai yake so ba komai da ke tare da ita ba, amma yanzu ya gane budurcinta ma yana da muhimmanci a gurin shi. Wani ɓarin rayuwarsa ne mai matuƙar muhimmanci. da ya tabbatar da ya rasa shi har abada yanzu ko yaushe wannan bakin cikin zai bashi ji daɗin sauran rayuwarsa kamar kowa yaushe zai daina jin wannan raɗaɗin kacako yau garin na kacako an tashi da wani irin lullumin sanyi a dalilin shigowar watan janairu wanda ya takura a al'ummar gidan kawu sama'ila suka kunna wutar itace suka zagaye ta suna jin ɗumi a can gefe kuma asna'u ce a gindin rijiya tana ta jibga uban wankin da hajjata tila mata bayan fitar kawo gona rakensa bai kuma fita ba sai da ya tabbatar an ba hasna uku ko da kosai ta ci a gabansa Gambo ya ce ni kuwa haji kina kula da cewar hassan yau kwana uku kenan baya gidan nan haji ta yi kwafa tana faɗin kai kuwa Gambo idan hassan bai gudu baya kake so ya yi an aura masa zabiya ba da yaddarsa ba so kake zauna a ce koma da kwana ɗakinta ne gamba ya dariya yana faɗin ato dai damun waye gari mun gan shi ya zama fari fat ina ruwan mijin zabiya ko ina ya tafi oho atika ta ce to ai shi ma husainin ya gudu dan yana tsoron kar hassan ɗin ya ki a mayar kansa wai ni miye laifin hansai ne da ake gudun ta haka ni wallahi da zan sami irin kyanta da irin idanta na koma zabiya ai da na more Hajja ta kai mata duka da silifas tana faɗin ku ji min nemo wa kai jafa'i to ta Allah ba taki ba insha Allah har a gama haifa min jikoki ba za a haifa min zabiya ba kuma wallahi cikin su babu wanda zan takura ya dawo ko da yake ban ma san inda suka tafi ba Hassan dai na tabbata dan tauran sa ya siyar ya kudin mota ya wani wajen to daga Kano ma Allah ya sa ya ƙara yin can kudancin ƙasar nan dan ni har gare ya auro in ya mura da ya zo ya gauraya min jini da zabiya haka suka ci gaba da ci mata fuska tana ji kanta a sunkuye ko hawayen ma sun gagara fitowa daga idanta har haka aka tsani zabiya hasna'u ta tambaye kanta tana mai fatan samu wanda zai bata tabbacin hakan amma sai ta gode wa Allah da yadda ya ta tunda ta san ba dan baya son ta bane ya ta haka kamar da yadda Ankul Sahib ya faɗa cewar ana jarabtar imanin ta ne tunda Allah ne mai yin dan adam a duk yadda ya so ba tare da shawararsa ba wai a ce ita bata guji Hassan ba shine ke gudunta an gaya masa ita ma tana son yin zauna da ita ne ita fa yanzu zuciyarta ta gama bushewa babu sauran rauni ko kankani a cikinta mai bata kwarin gwiwa ya tafi wato saib don haka yanzu dole ne ta karfafi kanta ta koma son kanta komi tsanani ta dora akan koyarwa da sayib ya mata wato ta kaunaci kanta idan kowa bai kaunace ta ba ta bai wa kanta kwarin gwiwa da ta rasa daga saib da sauran mutanen da ke zagaye da ita ta kuma sanya aranta cewar auren hasan baya nufin karshen rayuwarta. Tana gama wankin Hajja ta ɗora girkin rana kamar yadda Hajjan ta umarce ta. ta sha matuƙar wahala kafin ta samu itacen ya kama abin da rashin sabo idan ta yi jajir sai tsiya yadda hawaye yake girkin ma sai ta yi shi gashi nan don bata iya ba saboda ba ta saba ba shinkafa da wake ne amma sai ta haɗa gaba ɗaya waken da shinkafa ta zuba a lokaci ɗaya don haka waken bai dahu sosai ba gamba ya zo wucewa ya ganta ta sauke tana zuba a kwanuka kamar yadda ta ga hajjan na yi hajjako tana can tana sharar baccin rana wanda ba ta yi sam sai ta ji gamba yana ta kwala mata kira ta buɗe ido cikin takaicin baccin da ya katse mata ba ta taɓa sanin haka baccin rana yake da daɗi ba sai yau da haka daga yau ta ƙudirce ba za ta ƙara yin girkin rana ba tunda dai ga baiwa ta samu kai gamba me yasa baka da nutsuwa ne ina bacci kake ta zuba min wannan kira kamar na yi tafiya kiyama to gaskiya ba zai yiwu ba hajjo ni ba zan iya cin abincin da zabiya ta girka ba ki sake wata shawarar tun wuri yana rufe baki kawuna yin gyaran murya ya shigo bai saba zuwa gidan a wannan lokacin ba a yau din ma ya dan ciniki rake ne shine ya siyo hansai tsiran ɗari biyu wai ta haɗa da abincin rana ta ce. a ce wasu abar amarya ba cin nama amma sai fara cin karo da hasna'u tana rabon abinci duk ta yi jajir da ita saboda hayaƙi a kufula ya karaso kofar ɗakin hajo. hajjan na ciki ko kuwa to fito ki karɓi girkin ki. dan ba baiwa na aje muku ba balle ke da marasa kunya ki ku ce ba za ku ci girkin ta ba idan kika ƙara sa ta aiki ban yafe ba hajja ta fito tana gyara ɗaurin zaninta ashe kuwa sai dai a bar muku gidanku domin nima ba waza wazabiya ba ce da za ta kwanta a ɗakin girka abinci sau uku in bata gaskiyar hassan da ya ce kai ka aura mana muga ƙarshen soyayya wannan magana ta sa kawu ya juya ya bar kofar ɗakin don kai abin da zai zo ya nadama amma bai yi wani taku ba sai ji kake yi ya yanke jiki ya faɗi ƙasa irin faɗuwa nan da idan ba a yi sa'a ba take zama sanadin shanyewa ɓarin jiki amarya hassan kowa da yadda allah ya tsara masa rayuwa a rana aka tafi da kawo asibiti don ya kasa motsa komai na jikinsa asibitin cikin kace kuma haris ya kai shi a dan sahu don husaini tun da ya juya ya tafi kano ba su ƙara jin ɗuriyarsa ba amma sai asibitin kace suka ce sai dai a kai shi murtala ko aminu kano da ke can birni don suna kyautata zaton ya samu mutuwar ɓarin jiki ne da haka malam harisu ya dawo gida don ya sanar da haji halin da ake ciki sai dai tun daga sauro yake jin kukan hasna'u hajji na ta faman jibgarta faɗi take idan ta yi sanadin da ta yi ta kaba sai ta salwantar da rayuwarta sallama malam harisu ne yasa hajji ta kyale hasna'u ta taho zauren ya fi babu a jikinta malam harisu ya gaya mata abin da ake ciki wato ta zo su wuce kano da kawo tunda daga hassan har husainu ba sa nan da asibitin kace kwasan sanar masa cewa barin jikinsa ya shanye hajji ta sa kuka tana faɗin tsakanina da zabiya sai dai allah ya isa li'ila fi dubu a kanta kuma ni ba kanan da zan je tunda zabiya ce ta yi sanadin ciwon nasa wallahi sai dai ta je ta yi jinyarsa ta shigo tana ta kwala hasna'u kira fito maza ku tafi ni idan na tafi jinya wa zai min sana'a tawa wadda da ita muke ci muke sha a gidan nan ai gara ke da kika zama sanadi ki je can ki karatar da jinyarsa hasna'u ta ita maza ta ɗauko hijabinta duk da dukan da ta sha a wajen hajjo idanunta duk sun yi kozai kozai don tsabar kuka ta fito ta bi malam harisu ita ma ta fi so ta yi jinyar kawun da kanta don ta san babu kulawa da hajji za ta bashi saboda sana'arta ta neman kuɗinta ta fi mata komai muhimmanci suna tafi a hanya malam harisu ya dube ta yana faɗin hasna'u kin san dai ni ba wani ƙarfi gare ni ba kuma wallahi ko kuɗin motar da za mu tafi kano ni ba ni da shi kin san kuma dole mu shatar mota sannan idan mun je dole za a kashe kuɗi wajen yin gwaje-gwaje da kuma magunguna ban sanya za a yi ba hasna'u ta tuno da kuɗin sadakinta da kawu ya bata da haka ta juya da sauri ta koma ta ɗauko ta saka a cikin hijabinta ta fito da haka ba su samu matsala ba wajen taho da kawo asibitin murtala na kano a matsayinsu na mutanen ƙauye sun sha wulakanci iri-iri a wajen ma'aikatan asibitin kafin su samu aka kai su a and e suka ga likita nan da nan ko aka ba kawo gado hasna'u da malam harisu ba su samu nutsuwa ba sai da likitocin nan suka duba kawo suka ba shi taimakon da ya dace ya tabbata kawo ya samu paralyze sun ce zai iya tashi idan an kula da kawo shi shi akai akai wato duk bayan sati biyu sun kashe kuɗi wajen dubu biyar don ma a lokacin duniya na kwance da baiwa malam harisu ɗari biyu ya je ya siyo musu gurasa da fiwata suka sha sannan suka yi sallolin da ke kansu ganin sun samu nutsuwa malam haris ya tambaye ta sunan makarantar da husaini yake don ya je ya dubo shi amma ta ce ita ma bata sani ba sai da suka kwana hudu likita ya ce za su iya tafiya gida amma su rika kawo shi gashi duk bayan sati biyu jikin kawo ba laifi ya dan samu sauki amma har yanzu baya iya magana sai dai duk abin da ake yana fahimta kuma yana riƙewa a kwakwalwarsa bayan sun dawo gida suka tara husaini ya zo ganin kawo ya sauri ya rungume shi yana kuka malam haris ya ce a yanzu jiki ya yi kyau kada ka so ka ganshi ranar da abin ya faru don wallahi ban zaci zai rayu ba Husaini ya tambayi malam haris inda suka samu kuɗin hidimar malam haris ya nuna masa asna'u wadda ke rakuba a can jikin kofar turakar kawo ya ce hansai ce ta biya komai ban dai san inda ta samu kuɗin ba Husaini ya kalle ta cike da tausayi kafin ya ce Allah ya saka miki da alkhairi Hasna'u. Shi da ita suka ci gaba da jinyar kawo, da haje cewa ta ba ita ta aike shi ba, da haka shi ya jawo kansa bala'i. da har ya zaɓi zabiya ta zama cikin iyalinsa to yanzu ya fara ganin bala'i don kuwa bata ga alkhairi tare da hasna'u ba tunda har aka fara da haka zuwa yanzu husaini ya gama registration ɗinsa kuma zai fara ɗaukar lacca a wannan satin da haka a yammacin ranar da ana gobe zai tafi school of technology inda zai fara hnd ɗinsa a kano ya dubi hasna'u da ke baiwa kawo koko yana ta kurɓa a hankali wanda atika ce ta dama ta kawo to hasna'u ni gashi na gama komai zan fara karatu ban kuma sanya za a yi ba don ke da ataka ba za ku iya jinyar kawo ba tunda ku mata ne babu haje ya kamata a ce ta yi amma ta ƙi don haka ni zan haƙura da karatun zan zauna har zuwa shekara ta gaba mu ga yadda Allah zai yi da jikin kawo. Hasna'u ta ce don Allah ya Husaina ka je makarantarka sha Allahu babu abin da zai gagare ni ko da ataka ba za ta iya ba Husaini ya ce na sani Hasna'u ke ɗin jaruma ce kuma ya ta ga kawunta amma ina nufin larura kamar ta wajen tsarkin kashi da fitsari wannan ba za ki iya ba ya ƙarasa faɗa cikin jin nauyi hasna'u ta ce ya husaini zan kawo da idona in kula da komai sai atika ta dube ta cikin mamaki don ko ita da ya haifa ba za ta yi ta yi wannan aikin ba da wannan bayani na hasna'u husaini ya gamsu ya kama hanya ya tafi kano cike da alhini da taraddadi ina ma shi aka aura hasna'u ya tabbatar da ya gama yin dace da macen da za ta kula da iyayensa ko bayan ransa me yasa tun farko kawu ya zaɓi ya baiwa hassan ita wanda ya san ba zai taɓa riƙe hasna'u da daraja ba ƙarewa ma gashi na yanzu ya gudu babu kuma wanda ya san inda yake an bar yarinya da igiyoyin aure a kanta babu gaira babu dalili har kawo yanzu kawo baya iya magana ko yayi ma ba a iya fahimtarsa sosai saboda a juye yake yin ta hasna'u ce ke kula da tsaftar jikinsa da tashin fadarsa babu kyama babu kailula atika kuma na kula da abin da za su ci ita kuwa ji ganin ba dora mata hidimar kawo ba sai take dafa abinci tana ba su dukansu sai dai fa babu ranar Allah da za ta fito ta faɗi ta zagi Hasna'u da mugayen kalamai ba. ta tsine uwarta da cewa ta yi mummuna haihuwa ta tafi ta bata da ita a haka rayuwa hasana'u ta ci gaba yayin da ta mai da al'amuran uwar mijinta ji san ba sa damunta damuwa tana ga kawunta ya samu lafiya ya ci gaba da harkokinsa maƙwabtansu na yawan zuwa suna duba shi dan har mai gari ma ya zo haka wannan attajirin da ya biya sadakin hasna'u jan abin da ya faru da kawu ya siyo buhun gero masara da dawa ya aiko gidan wannan ya taimaka wajen rufe asirin gidan tunda babu awo sai dai cefane. ne wanda Hajje ce ke yi Husainu ko duk ƙarshen mako yake zuwa kuma baya zuwa ba tare da ya riko Hasna'u sabulun wanka da na wanki ba wani zubin har da man shafawa dan ya san fata tana son man shafawa tunda yana yar bugarsa a kwari wajen masu sai da shadda inda yake yi wa wani alhaji yaron kanti idan ya taso daga makaranta ko kuma idan ba shi da lacca kowa ka gani a duniya da yadda Allah ya tsara masa rayuwa kuma inda yana da cikar imani dole ne ya karɓi ƙadararsa da hannu biyu hasna'u da ba ta karɓi wannan rayuwa da take a matsayin bautar aure bautar ubangiji duk da babu mijin babu dalilinsa kuma ta san ba don kowa ya gudu ba sai don ita don kasancewar ta zabiya an ce miji miji ne komai lalacewarsa don haka in ta tuna wai don ita hassan ya gudu ya bar iyayensa abin yana mata ciwo ba don ta damu ta gan ba sai don ƙarshen wulakancin da namiji zai ya nuna ƙiyayyarsa ga mace ne hassan ya yi mata amma kullum idan ta tuna yadda husaini ke tsaye don ganin bata nemi komai ta rasa na tsaftar jiki ba da yadda atika ke kokarin ganin cewa bata zauna da yunwa ba don ko babu sanin haje sai ta bata abinci abin yana mata daɗi shi yasa ita ma idan haje ta sakar mata girki sai ta kama mata su yi tare lokuta da dama atika kan tana da roƙon da kawu ya mata na ta riƙe hasna'u a matsayin yar uwarta ko da bayan ransa yanzu da gashi a raye amma shi da mataccen ba su da maraba sai binnewa sai ta ga babu abin da ya fita faranta masa rai da haka ta daina wulakanta hasna'u kuma hakika tana ganin jin daɗin hakan akan fuskarsa sabon mutum saif a cambridge don saukarsa a ƙasar ingila ya sauya akalar rayuwarsa kacokan daga ainihin mai faran-faran zuwa wani irin muskilin mutum ya daina jin daɗin komai domin rayuwar da zai a ingila baki ɗaya ya tsara ta ne da hasna'u amma ƙaddara ta ya gaggawa taka rawar da take so a cikin rayuwarsu sai dai duk da haka ya kasa fitar da rai ya kasa jin cewa hasna'u ta fita kwata-kwata daga rayuwarsa don shi a ganinsa an halicce su ne don junansu da haka ya sa a ransa wannan karatun ma da zai yi zai yi shi ne saboda hasna'u sosai ya mai da hankali akan abin da ya kawo shi wato kwarewa akan ilimin fata haka kawai duk sanda baya komai sai ya shiga binciken ilimi akan larurar zabiya duk inda ya gaba turan zabiya sai ya waiwa ya ƙara kallon shi da girmamawa wani lokacin har ya bashi hannu su gaisa a ransa ko ya ce ga dan uwan hasna'u da tare muke ban san irin daɗin da za ta ji ba kasancewa duk faɗin cakwa ita kaɗai ce zabiya hakan yasa take ganin daga ita babu wasu a irin binciken da yake ne gano akwai rabe-raben zabiya akwai masu tsanani da masu sassauci da kuma matsakaita sannan yawan shiga rana ke sa su sami ƙyasbi ƙurarraji ko kuma dabbara-dabbara a fatarsu haka kalar su ta bambanta akwai masu fari fat akwai masu brown wasu kuma yalo wasu kuma ja sai dai suna girma kalar gashin nasu na yin duhu haka kalar su kuma bulu ne mai haske ko brown sannan ba sa son haske shi ma kuma suna girma kalar idan nasu tana ƙara daidaituwa babbar matsalar zabiya shine matsalar ido hanyar magance ta kuma shine ta hanyar yin gilas ko kuma saka gilas mai duhu saboda rage hasken rana sannan mafi yawa matsalar idan ta fi shafar sababbin haihuwa kuma ba sa rabuwa da matsalar ido har ƙarshen rayuwa don haka su yana buƙatar kulawa akai-akai haka sahibi ya ci gaba da bincikensa na musamman akan zabiya a ƙoƙarinsa na sanin matsalarsa ciki da bai ɗinta amma sai yanzu ya samu abin da yake nema tuntuni wato hanyoyin gano zabiya hanyoyin gano zabiya sun haɗa da gwaji na zahiri ko na gani da ido tattaunawa akan fata ko canjin launin gashi da kuma gwajin ido a wajen ƙwararrun likitocin ido sai dai hanya mafi tabbas ita ce gwajin jini amma a gidajen da suke da zabiya gwajin ma bai zama lalle ba sannan ana son a kula da lafiyar su sosai kuma zabiya baya karuwa a dalilin girma sannan zai iya samun kyakkyawar rayuwa ilimi da aikin yi kamar sauran masu lafiya sai dai wasu daga cikin zabiya suna fuskantar bambanci a lamuran zamantakewa kuma irin waɗannan bambance-bambancen suna sa su a damuwa su cire musu ƙwarin gwiwa da karsashi su sa su dinga keɓe kansu da haka sai biya rufe kwamfutarsa a hankali kuma mafi yawan binciken da ya yi sai ya ga ya tare akan hasna'u don haɗuwata da shi ne ma ta ɗan fara samun ƙwarin gwiwa har take sakewa tana jin ita ma mutum ce amma yanzu ya tabbata ta koma gidan jiya ko ya magana ci gaba da karatunta ko za ta samu sana'a wadda za ta tallafa kanta an katse mata karatu amma ta auren wuri ga mijin da ba zai taimaka mata wajen ganin ta cimma komai a rayuwarta ba balle har ta zama abin misali ga zabiya yan uwanta sai dai maya don kwafar da ita a cikin gida ba wannan ne babban tashin hankalin da ta sayi ba sai tana da cewa hasna'u ta haramta a gare shi har abada mai yiwuwa ma zuwa yanzu tana dauke da ɗan hassan wanda yake da tabbacin sai dai mata fyaɗe don biyan buƙatarsa amma ba don so ba ko bisa tirsasawar mahaifinsa a wannan lokacin da tasai ba shi da sauran abin yi banda ya kwanta da kansa akan kwamfutarsa ya yi kukan da bai taɓa yi ba akan komai bayan rasa mahaifinsa a karo na biyu yau gashi yana kuka don soyayya tausayi da ciwon rasa hasna'u kwarai yake so ya bambance a cikin zuciyarsa tsakanin tausayin hasna'u da soyayyarta wanne ne ya fi wani rinjaye ina matuƙar santa sai biya jaddada kuma ina tausayinta muna son juna ina ji a jikina za mu rayuwa mai kyau wata rana cikin yardar ubangiji ko da ku a ce san ya riga na karɓar budurcin hasna'u wata rana zai dawo mun da ita don kuwa don junanmu aka halice mu ita nake so ba wani abu na jikinta ba na kuma amince Allah zai duba soyayya ta a gare ta ya damun da ita a lokacin da ya fi dacewa don ni kaɗai na san darajarta ni kaɗai zan iya kwato mata yanci daga bambancin da take fuskanta daga mutanen da ke zagaye da ita na tabbata ubangiji zai duba wannan ba zai bar soyayya ta ga sana'u ta ƙare a banza ba aurenta da ɗan uwanta na san akwai abin da ubangiji yake nufi da shi lallai akwai abin da ya ɓoye a cikin sa shi yasa ya bashi ita ni kuma ya hana ni kamar yadda dadi barista ya ce ne rabon kwaɗo baya hawa sama kuma ko da ya hau zai faɗo duk wannan zance sai yana yi ne da zuciyarsa a lokacin da ya gama binciken abin da yake son sani akan zabiya wanda ya ƙara mashi kwarin gwiwa son zama ƙwararren likitan fata. Jami'ar Cambridge da ke ƙasar Ingila, kwalejin bincike ce, kuma an kafa ta a shekara ta dubu da da biyu tara Sannan ita ce jami'a ta biyu mafi tsufa da shahara a ƙasashen Turawa, kuma tana ɗaya daga cikin mafi darajar jami'o'i a duniya. Gidan Saib na cikin jerin gidajen jami'ar, shi yasa taku kaɗan ne yake kai shi cikin makarantar. Ƙaramin gida ne, wanda korayen ciyayi suka lullube shi tun daga sama har ƙasa. sai tagogi da kofar shiga ne kadai suke bayyana a sarari sai kuma rufin gidan wanda ya kasance kalar ja ne kamar sauran gidajen birtaniya akwai komai na buƙatar ɗan adam daidai gwargwado a cikin gidan kasancewar ya yi gidan ne domin zamansa shi da hasna'u da kuma 'ya'yan da za su haifa ba tare da momi ta sani ba sai dai an ce kana naka allah na nasa kuma ta allah shine gaskiya a irin sauyin da sai biye wa rayuwarsa tun zuwansa cambridge kowa ya bai siya ba idan yana so ya magana da barista dalha. sai dai ya kira a wayar haya ta kan hanya ya yi magana da zai yi ya wuce baya yawo ko kaɗan daga gida sai makaranta sai ko ɗakin karatu wato library da sauran wuraren da suka shafi harkar karatunsa rabon da ya rage gashin kansa da na fuskarsa ko har ya manta in ko ya tuno mama da nusi gaba ɗaya sai ya ji ransa ya ƙara ɓaci yakan ce dukkansu suna buƙatar in ba su sarari har su gane suna ƙaunata ne ko a'a a ce ɗan uwanka da kuka fito ciki ɗaya ai ya kamata ya kasance mai bin bayan ka. ya tsaya maka koda duk duniya za ta juya maka baya ya fahimce ka ya so duk abin da kake so koda bai masa daɗi ba muddin wannan abin ba zai cutar da kai ba bai kuma saba addinin Allah ba amma ban da nusai ba ita ko mahaifiyata ita ya kamata a ce tafi kowa tausayina tafi kowa san abin da nake so tafi kowa jin kaina haka ya kamata tafi kowa fahimtar abin da na zo da shi musamman da na kasance bani da uba so tari uwa ta gari tana taki abin da take so ne ta bar wa 'ya'yanta amma mama ta zaɓi burgewa da ci gaban siyasarta a kan farin cikinsa don haka daga maman hannu sai ba suna buƙatar ya nisance su tun dai daga ƙarshe su ne suka yi nasara a kan shi hasna'u ta kuɓuce masa a dalilinsu idan kuma nisantar mama da yi don ya samu sauƙin zuciyarsa laifi ne a wurin ubangiji yana roƙon allah ya yafe masa ita ma allah ya sa ta yafe masa amma nan kusa baya jin zai dawo najeriya kuma ko a ɗazin nan ya jaddada wa dadi ɗalha bai yadda mama ta san inda yake ba